<laughs> Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna tare da Shak Malam Abul Fatih Sani at Attijani akan wannan layi. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Ah, sarki zaki barka da wannan lokaci. Barka kare a kara makalla, barka kare sanda zuwa. Barka da wannan lokaci da wannan kokari da aka gabatar da wannan gwalagwalan jawabai. Masha Allah. Ah, Sai ni alamu. Su za a aiki. kyawawan bayanai kwarai da gaske ga neman gaskiya sha Allah. abin da ni nake so zan yi magana a kai wani maganar da sarki zaki ka yi eh. wani kona ya yi yanzu ma ya yi ni kawai nake so na ƙara haske a kai masha Allah samun sharifai a yanzu da kuma samun sharifai a cikin wanda ya shafi masu aƙidan Na'am. so wannan abun yana da ishkali kwarai da gaske hmm. wanda kamar yadda bas ya faɗa akwai waɗansu abun asbab daga la'il waɗanda suna nan da yawa wanda suke gwada yawan samun bai a cikin tijjanawa amma an lura ai ba tijjaniya ba ce kaɗai ma ɗari ka, hmm. a wannan yankin namu musamman cikin najeriya akwai kadiriya kuma akwai bai a cikin ta akwai irin su a rusiya akwai sharifai in ka je irin su sudan dukkan ɗari kullum akwai su akwai sharifai a cikin su da sauransu sannan shi abin da suke malamai suke tafiya a kai rashin sanin abu ba shi yake gwada babu abu, ba da abin da misali <laughs> suke nuna bai suke shi ba sai in ce babu shi a ba haka ake ba wanda a sani na kwarai da gaske yanzu sarki zaki in kace hmm. abu dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuriyarsa tana nan tana ta sasalsuli ko da yaushe hmm. wanda in ka tafi kasar Saudiya za ka samu a mazaunin su wanda suke adoptin din akidar wahabiyanci za ka ga akwai waɗanda suke wahabiya wani amma inda za ka bi silsilan su daga wane daga wane za ka dangane har ga annabi hmm. a wahabiyawan ma eh kwarai sosai ma sosai hmm. akwai ko ni na yi magana da akwai wani ba wahabi wanda ba na mancewa muna dan tattaunawa da shi haka a facebook akan waɗansu kadaya na irin a tsakanin su suna ganin wasu da annabi ba kyau mu muna ganin da akwai kyau irin waɗannan dai kadayan da yake sabanin da yake tsakanin mu da su na yi magana da shi da ke samun silsilar sa za ka samu silsila ce ga ta hashimi kwarai na zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam so su zaka samu suna da kiyaye irin waɗannan abubuwan so sannan kuma mu a nan yankin mu zaka samu a yankin a arewacin a yankin Najeriya nake so in ce da irin kasashen mu masu jin Hausa Nijar Ghana Cameroon da wai zaka samu tijjana mu mu muna da silsila kwarai muna kiyaye muna muna kiyaye silsila za ka samu hmm. mutum yana kiyaye silsilan iyayensa za ka samu ya baka shi dan wani shi dan wani shi dan wani har ya je maka mutum biyar goma ko sama da haka duk muna kiyayewa kamar yadda muke kiyaye an ce dariƙa a hannun wa ka karba za ka ce na karba a hannun wane shi ya karba a hannun wane shi ya karba a hannun wane shi ya har kan annabi sallallahu alaihi wasallam da ta ba jini bane amma ka ga haka ake ba da dariƙa har ka ga an rubuta maka ijaza shai shai ya kuri ka yi magana a nan gaskiya dai da kana na na confuse ana iya karban ɗarika a bisa silsilan ɗarikan har zuwa ga manzon Allah ko dai ga shehu tijjani sosai har ga har ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka kan shehu tijjani ai ai daga ka je kan shehu tijjani kan ai sance ya kare <laughs> eh, tun da shi shehu tijjani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya tabbatar mai ya bai shi ga ga ai magana ya kare oho kuma in zaka bi eh sosai sosai sosai kwarai kwarai kwarai da gaske hmm. to za ka ga irin wannan muna da kiyaye irin wannan silsilan a karatu muna kiyaye silsilan mu a dariƙance muna kiyaye silsilan mu a bangaren nasaba muna kiyaye silsila to za ka samu irin wannan musamman yanda inda za karanto wani, kakannin shutijan yanda aka yi suka zo wajajen suka zo al-maghrib arabi wajen maroko da Aljazair da yadda suka zauna da irin shehunan da aka rayu da su duk waɗannan ba wani abu ne mai dogon dango ba za ka ga ga yadda abubuwan har silsila ga yadda aka yi shotijani ga yadda kakanninsa suka haɗu da waye duka aka sharifai suka yaɗu. Mm. To wannan eh, sarki zaki abin da nake so in faɗa a takaice shine ah, ba shine matsala ba babu shakka ana samun waɗanda ba sharifai ba amma suna da awon Na'am. Ana samu waɗanda ba sharifai ba ne amma suna da awon shariftaka kuma sai ka ga wasu ma abubuwan da suke yi abubuwan ba kyau. Mm. To matsalar shi ne inda mutum abubuwan da zai yi na ba kyau din nan ya yi abin sa mazaunin sa wannan abin ba laifi amma haɗa kansa da annabi. Sannan kuma ya zuwa waɗansu abubuwan da ce ba wannan kuskure ne gaskiya. Mm. za ka ga misali da zan bayar ba laifi ba ne an faɗi sunan shi wani na gan shi ana nuna shi a kano ana ce mai wai sharu habu ta buli <laughs> za ka ga yadda ake nuno shi yanzu tun da yana farawa yana nuna yaban annabi yake yi yana rawa yana cewa za su yi rawa ko a gaban su ne ko kaza yana rawa yana gijiya to yanzu abin ya juya ana gayyatan shi wajen biki sai ga yana haɗuwa da mata ya kai ma yanzu ka ga ana nuno shi ya koma kawai waka yake yana wannan rawan a cikin mata mata za ka gansu ba kaya a jikinsu ma'ana yana nufin ba gyala a jikinsu ba wani abu kawai daga su sai riga da zani a jikinsu yana rawa a tsakiyarsu yana gaba shi ma wai sharifi ne shi sharifi ne so to kaga irin waɗannan abubuwan ya kamata idan mutum ma zai yi wani abu ko da zai yi ƙarya dai ya ji kunyan annabi saboda in a karan magana kawai manzala ya ce man kadaba alayya muta'ammidan fa yatabu hmm. amaka da minan nari wanda ya min ƙarya hmm. da gangan annabi ya ce ban faɗi magana ba ya ce na faɗa annabi ya ce mutum ya nemi gurin zamansa a wuta to ya kuma kai ka san ba jinin annabi ba ne kuma ka zo ka yi wani abu da kana kuma haɗa kanka da tsarkakakken jinin da in an tashi in ka ce kai jinin annabi ne wannan abin na kalla annaba jikin ka kaga wannan bai wa annaba adalci ba sai irin waɗannan abubuwan suna nan akwai masu ƙarya da da'awan shirkaka amma haka kuma bai sa a kori a bai kori cewon kuma sharifan na gaskiya suna nan kwarai da gaskiya ana mm. samun sharifai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan ballantana ma Allah ya gaya wa manzo Allah inna shani aka huwa wanda suka yi wa annabi gobe hmm. bayan annabi sai yake Allah ya ce inna shani hmm. aka huwa laftar me maka walakanta ka da kushe ka dan ana ganin ɗanka ya rasu kowane kaza shi ne al'abtaru mai yankakken baya to manzo Allah ji hmm. suna nan ila yawmin qiyamati suna nan kuma wai sai a cikin tijjaniya ba suna nan eh, da yawa eh, eh, sai ah, zan karya wani ka'ida amma ka'idan da zan karya Eh, ku yi hakuri yana da ma'ana saboda malam fata yana karatu akan wannan shafi eh, ka'idan zan karya ne malam fata kadan tambaye ka wannan magana shine eh saboda na ka nuna mana cewa sharifan ma ana samun su a izala to shin in aka samu wayannan sharifai a izala kamar kan da ake cewa ai nan eh, makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin hadda nan sharifai ko dai a'a su ba su cikin wa'annan tawaga. Eh, mana me zai hana sarki zaki ko da mutum yana cewa shi jinin annabi ne in yi kin annabi a ce makin annabi ne ba akwai hmm. babban annabi ba sunan shi Abu Lahab okay na'am na'am wanda sura su kutun ta tabbata yana wuta tabbata da Abi Lahab wata Allah ce ma azana anhu maluhu wa ma kasab hmm. sai isla za zata lahab wa mar'atuhu da hatab fi jidiha hablum min masad Allah ce zai shiga wuta da shi da matansa mm. to abin da zaka tambaya shi ne, duk wanda ka samu a yanzu sai aka same shi ya ce shi jinin annabi ne shi amma kuma yana yin abubuwa irin na izala na kin manzon Allah mm. tambaye shi da shi da Abu ya fi kusa da annabi shi ne ya fi kusa da annabi ko Abu mm. wannan gaskiya ne Abu ya fi kusa aha to amma kusancin sa ya amfana mai ya amfane shi saboda ya ki annabi Mm. ya ce wa manzo Allah alihaza da autana tabbal laka ya Muhammad alihaza jama'atana aw alihaza da autana Allah sai ya ce mm. tabbat ya da abi lahabi ya gaya wa annabi ya ce tabbal laka tur da kai Allah ya ce tabbat ya da abi lahabi abu lahabi ya halaka ya halaka to kaga in hmm. abu lab Allah ya halaka duk saboda ai duk daukakan yanda shi sharifin yake jin ya daukaka ai ya daukaka ne saboda annabi bayan da hmm. kuma za a iya kushe abin da ya daukaka da shi ya zama da kuma ya daukaka hmm. so to wannan shine kuma kamar yadda muke faɗa lallai babu shakka wannan abubuwan da su mu mu shine wanda ya fito ya ce shi sharifi ne ga nasabarsa ga abu da ya tabbata shi sharibi ne bamu da ikon mu karyata shi Sannan kuma wanda ƙaryansa ya bayyana mana akan sharifan ta kansa kuma za mu ce masa ƙarya ne musamman mun ga yin abubuwan da ba su dace ba. Ba wai don mu ƙaryata cewa ba a samun sharifai ba, a'a don mu kare alfarman sharifan da darajarsu da kimar su kar wani abu ya taɓa darajarsu. Masha Allah, Masha Allah. Eh, to wannan shi ne a takaice. Insha Allah. saka da Allah saka da alheri. Allah ya saka da alheri sai. Allah sa shi da alheri. Mun gode Allah ya saka da alheri sai. Allah ya saka wallahi mun gode. To, a shekara dan taliki sannan mu bar kola ya magana. Eh, kaga ƙari akan wannan na cewa Sharifi ya zama mara kirki ba mai abubuwa ba kaza kaza irin wannan. Hmm. Kasan akwai annabi nuhu yana da ɗansa ko ya ce kan'ana ya ubangiji ga ɗana aka ce inna hu laysa min ahalika mun kore shi ai mun kore shi daga zuriyarka kaga tunda hmm. qur'ani ya nuna haka kaga mutum dan yana sharifi ba zai dinga takama da sharifta ya ce zai keta alfarma ya ci dukiyar wannan ya zalunci wannan ya cuci wannan ya ce ai shi sharifi ne ba wata matsala ba yana da tabbacin cewar Allah ba zai mai yadda yawa kal'ana ba kal'ana aka ce an kore shi daga zuriya annabi nuhu kuma tare da cewa annabi nuhu shi yana ganin shi ne ya haife shi amma Allah ya ce innahu laysa min ahlika mun kore shi daga ahalinka baya ciki innahu amalun gairu salih eh saboda shi aikinsa ba mai kyau bane ba to da haka ga mutum lalle ya gargadi kansa daga aikata abubuwan da basu kamata ba kuma yana danganta kansa da nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai zai miƙe kafa abin da ya ga dama Allah ya kiyaye To, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola. Assalamu alaikum. Kola, eh, ka dade kan layi amma networking ka yana reconnecting ko dai mu aje kan mu ɗauko wani? Ya salam. Gaskiya ya dade ko kan layi. To dole ba kaga ba mu da ah, ba mu san kan da shi da mu aje kan mu ɗauko wani ya hakuri. ya ko dade kalla assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh eh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to kola ya sunan ka daga inda ke kira alhamdulillah sunana abubakar daga maiduguri na kira to mala abubakar daga maiduguri kana tare da shak abbas sadauki akan wannan layi masha Allah ina gaida shehi kuma ina masa gaisuwa shai yana jin ka ko yana amsa Allah ya saka da alkhairi da irin eh, kokarin da ake yi wajen fahimtar da al'umma na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma wajen bayyana hakikanin gaskiya da kuma al'amari da ya shiga wa mutane duhu a cikin addini da kuma a cikin tsarika na tijjaniya da sauran ake a ah, wayansu abubuwa wanda ya yi wa mutane shubaha a cikinsa. Don Allah mai magana eh, minti mai magana sakan tsaya. Saboda wa eh, gaisuwa kuma eh, a alaikum. Wani taliki. Salamu alaikum. Maganan da shi wa alaikum salam ka ji na yasa. Eh a muna zuwa. Hoton da nake gani ba almajirin Shak Shatiman nan ke ba? Na'am na'am na'am ne. Aha, masha Allah to san da zuwa. <laughs> Okay ban gane hoton na gani. To bismillah muna jin ka. Eh. To alhamdulillah ko da ban samu na saurari dukkan bayanai ba kawai dai na shiga ne na duba ni ce bari na kira na su yi gaisuwa da kuma sauran waɗansu bayanai. In na samu tafik da ake magana da shi. Hmm. Ko da ban ji tafik din da abin da an yi magana a kansa ba. Eh, Shek, in muka haka ah, akwai wasu ka'idan da ya zama constant bai kamata mu iya mu karya ba. mun ce duk wanda ya zo inda ya ce bai ji karatun ba ba za mu ba shi dama ya yi magana a kan karatun ba shi dai ka isar da gaisuwa a haka amma eh, tun da dai ka riga ka ayyana da girmamawa ka yi hakuri in muka yaka ba mu gyara ba ba mu yi adalci ba inda muka bar ka yi magana kan karatun saboda ka riga ka ayyana cewa baka ji karatun ba to sarki ba komai eh, to ina yi wa fatan alkhairi ga kai mai gabatar da wannan al'amarin kuma ina yi wa gaisuwa ga shehi a sayyidi a shekka Abbas Sadauki kuma Allah ya tashar da ku lafiya. Masha Allah. Amin sayyidi ina ziyara kuma ina isar da ziyara ta ga Maulana Sheikh Shatima. Da kuma zaman lafiya gaba. Sayyidi inji Malam Abbas wai yana Malam Abbas wai yana isar da gaisuwa yana isar da ziyara a gunka kuma ka isar masa da ziyara a gun Shakshatima yana isar da gaisuwa wurin Shakshatima. Insha Allah za a ji Allah ya saka muku Allah ya saka muku Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi mun gode muna jin kwarai da gaske mun gode mun gode Allah ya saka maka da alkhairi khairan jami'an mun gode amin amin Allah ya saka amin na gode na gode To, ah, Allah. Sarki zaki a ah, ah, Allah ya da jama'a kun ji inda aka tsaya. Za a bude layi in an bude layi kun san ka'idan mu nan mun sake shi. Ka'ida da muke da shi a nan insha Allahu duk wanda ya bugo zai tsaya ne shayi zai tambaya. Kai da kake karatu a nan kana da minti biyar ka yi tambaya shi ka sauka ba ma son jayayya sa'in sa da malluman eh, da muke kawo nan ba za ka kai sa'in sa da shayi ba za ka yi tambayan ka <coughs> minti biyar ya kare ka sauka shehi ya baka amsa kai kuma da baka karatu akan wannan shafi in ka bugo kana da minti biyu za ka yi magana ka tambaya na minti biyu ka sauka shehi ya baka amsa ah, ba da domin ah, malluma ba su zuwa su su ajiye awowinsu na karatu ka ɗauki minti biyu ka zo ka bata musu karatu ah, domin karatuttukan da ake nan <coughs> history ne da wata rana in bayan ba mu ah, za a iya kafa hujjoji da shi insha Allah domin duk malluman da muke kawo su a nan malluma ne da a duniya ta yarda da su shi sa gaskiya irin wannan jayayya da sa gaskiya muna son mu ajiye kai kuma da kake da shawara in za ka ba mu kai kokari kaka zo da shi a nan ka jira muka kare ka zo ka ba mu shawara to ina gani shine ka'idan da muka saka akan wannan shafi saboda gaskiya malluman da muke kawo su gaddaman da ake da su ba ma jin daɗi ba ma jin daɗi da yana zuwa ne cewa da niyan ba zo in yi magana in sauka to amma ƙarshe shi ga ya ƙare kan gardama gaskiya ana complain kai sosai shi sa wannan ita ce kan da za mu tafiyar da shafin sosai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga nake kira suna na rilwan ina kira da kuminan rasulullah to malam rilwan kana tare da shak a ah, Malam Abbas Sadauki akan wannan layi. Ina ina yi sai Malam Abbas, Malam Abbas ina ga suwa Ridwan ne ke magana. Ina godiya sai yi Ridwan. Sai yana na Hausa, bismillah Malam Ridwan. Masha ah, Allah. Ah, zaki. Na'am. Alhamdulillah karatu na sai di alhamdulillah shi ya san ba mu da wani dayi akan wannan maganganu amma wanda ya sama na kira shi ne. akwai wani malami da ke karatu a fejin naka malam ahmad yanzu eh. na ga bisa da kamar da malam eh, sai di abu ah, da ya karatu ya kira to abin da ya dan ja hankali na zargi zaki ka ne wai yanzu alhamdulillah mun samu idan aka taba shehu islam ibn taymiya to a cikin jawahirul ma'ani ake neman masa mafita mm-hmm. yanzu ya kai shi jawahar ma'ani din da yan izala suke kyama da to yanzu ya zama littafin da ya kasance a gurin jawahar ma'ani suke neman malaman su mafita wannan shi ya fashe hankali na akan wani maganar a da yaƙi mm. da haka yanzu alhamdulillah sai rima da abbas ku ta kokari Allah ya ƙara karfafa ku ta yi amin ya eh, eh, abin da ake bukata yanzu an fara neman mafita akan jawahar ma'ani Allah ya taimake ku kuna gode ba mun gode ba ba malam Ridwan to ah, eh ba sai da ko malam na da eh, magana da zai kan maganarsa. Eh abinda kawai zan ce ba kan maganan ne, ai magana shi ta cika. Eh. Ah, ina ga a cikin karatu na na dinga cewa Ibn al qayyimul to zan gyara ina faɗa haka Ibn al al-Jauzi ya ne. Eh. Akwai Ibn al-Jauzi wani malami daban. Shi kuma Ibn al qayyimul jauziya saboda haka in na ce Ibn al qayyimul to irin sabakul lisanin ne ina nufin Ibn al qayyimul jauziya ina neman afuwa. Na'am. Ah, jama'a ku ya kuri kola kamar na ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum wa alaika salam kola ya sunan ka daga nake kira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa kola ya sunan ka daga nake kira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ya sunan ka daga nake kira sunana Alhassan Abubakar ina kira daga nan kasar Cote To masha Allah kana tare da shak malam Abbas Sadauki akan wannan layi. Kawo kawo nan kawo kawo. Ina muku fata alkhairi da kai da bakon ka shak Abbas Sadauki. Yana ji yana amsawa. Fatan ana cin goshin lafiya. Alhamdulillah. Ok, ni tambaya ta nake so in yi bisa kan abin da malam ya tattauna kan shi bismillah Hello, salamu alaikum. Bismillah, bismillah. Sai na ga sarki zaki an yi magana biskan topic cewa jawahir ma'ani a mahangar yan izala sai na ga shakka ya zauna ya karatu ban ji ya tattauna biskan eh, topic na karuta ba. Shi na nake cewa a kan kai sarki zaki kuna gani kuma kun kai shiru kun haƙi da ba kuma gana ba. Eh, akwai da muka fara program ka biya program din. kalle na bibiya tun farko lokacin ina son in yi wani dan diplasma ina son yi wata yadda tahiya sai ni dan sauka daga ba ko wani ko aha to ka ce ka sauka domin da shayi zai fara cikin mukaddiman shayi ya ce wai akwai wasu ababa da ake inkari a cikin jawayin ma'ani shi yasa zai ko zai shigo akan wahabiyawa da wahabiyanci akan kan da ake yi shi yasa kaman haka shi ɗoko littafi na wanda shak ibn taimiyya ya karanta eh, ya rubuta ababen da ake inkari kan jawahir ma'ani shi sa ina gani in da ce ka sauka wala Allah baka ga wannan wuri ba shi sa ina gani abin da ya sa kenan tun da ka sauka to inda malam yi wannan shaɗi kenan ya ɗauko littafi ya ce zai maganan kan wahabiyawa da wahabiyanci Aha. Sarki saki ina son yi ma malam tambaya. To, yanzu tambayan ka ka ji yanzu tun da ka ce baka ji karatu ba, ka'idan mu ne ka san cewa wanda ya zo ce bai ji karatu ba mu ba shi hanya ya magana amma ka ji to yanzu ka saya kan topic muna jin ka. Okay, insha Allah. Okay, ma, fatan kana jina. Yana jin ka. Na'am. malam shin shi eh, ibn karim shi na da tabbaci ga ibn taymiya cewa duk abin da ya faɗi ya fito ga baki shi tabbat ya riga da abin da ya faɗi kuma shi ibn taymiya shi na ba shi lasisin cewa ya faɗi duk abin da ya gara ma ya faɗi fiskan gare shi Eh, tambayansa, ok, bari ka A kola, kola, ya kuri, malam wai bai fahimce ka ba. Eh, Tun da kai kana nan. Eh, eh, don la shin ibn shi almajin ibn taymiya ibn al-qayyim yana da yana da garanti na cewa duk abun da yadda ya faɗi ga ibn taymiya tabbat tabbat ibn taymiya ya faɗi haka nan to shai ka fahimce shi yanzu a wallahi ban fahimta ba yana nufin cewa kamar shi almajiri shak ibn taymiya shak ibn eh, eh, kayyum ya eh, shi yana da tabbaci bi mana shak ibn taymiya ya bashi lansis cewa duk abin da shi ya faɗa eh, shak ibn eh, taymiya ya faɗa ya yadda da haka ya faɗa eh ya yadda da haka nan to na bani very good saboda shi ibn ibn taymiya ya ce ibn taymiya ya ce kuma ci ya yarda da shi eh yakin nan mu muna da cewa muna tabbacin cewa shi shak ahmad tijani shi ya ba shi ya ba almajirin shi Sheikh Ali Arazbi. Cewa duk abin da ya an gaji gaba gabaki almajiri shi shi ya faɗi. Kenan kaga ba hujja ba ne a ce akan hujja da abin da almajiri Ibn Taymiyyah ya faɗi bisa Ibn Taymiyyah ba tare da an ɗauko littafin Ibn Taymiyyah ya rubuta da hannun shi da kanshi wanda ya shi ya rubuta shi. A yi mai hukunci bisa kanshi ba. Hmm. Masha Allah. Masha Allah. To, ka, eh, ka gaba tambayanka ko? wana tambaya na kenan inda shin tabbata wai shin karatun da da malam ya yi biskan eh, ibn taymiya shi ibn taymiya na zauna da hannun shi ya rubuta ko kuma a'a almajinin shi da ya rubuta shi ibn taymiya ya rida da haka nan ko bai da ba very good okay malam sai kan lashe bin kamin ka sauka malam kola yana tambaya shin karatuttukan da kai akan shak ibn taymiya duka shin hmm. shak ibn taymiya ne ya rubuta hmm. ko dai almajirinsa ne ya rubuta sa'an nan kuma in dai almajirinsa ne ya rubuta a cikin jawahirul ma'ani sun samu labarin cewa shi shak tijjani ya nuna cewa duk abin da eh, shak ali arazimi ya faɗa shi shak tijjani shi ya faɗa to a hakan shak ibn taimiyya in dai almajirinsa ne ya rubuta shi shak ibn taimiyya ya ba da lansis cewa duk abin da wannan almajirinsa ya rubuta shi shak ibn taymiya ya yarda da haka ko bai yarda da haka ba to tambayan kola kenan very good to kola mun gode okay assalamu alaikum wa fadar khairi ma da fatan ma da amsar tambayan insha Allah insha Allah to bismillah shek eh to tambayarsa ta farko da ya akan ya ji cewa akan jawahiri ma'ani za a karatu amma ya shigo ya ji ana wasu maganganun ibnu taymiya ibnu al-qayyim zahabi da shauran wasu ma daban sukurzubun khalid da shauran sahabbai ma da abu wai ya kamar an ce kuma ana da doka akan ka a sauka kan topic kuma an sauka to magana ta gaskiya ba zai fahimci inda muke ba sai ya koma ya ji halka ta farko ya ji halka ta biyu ya zo wannan halka saboda karatun series ne saboda haka ta yi yau ya fara datsa kuma yau ɗin ma da ya datsa sai ya zama ya datsa ba duka ba saboda haka kuma karatun da muka yi abin da ke na ibnu taymiya za mu ɗauko mu ce wannan ibnu taymiya ta ne ya faɗa mu ce ga littafi ga kuma shafi abin da kuma ibnu al-qayyim al-jauzi ya faɗa za mu ce ibnu al-qayyim al-jauzi ne ya faɗa batun mm-hmm. ah, ibnu al-qayyim ko ibnu taymiya ya masa ijazan cewa da abin da ya faɗa shi ya faɗa wannan out of the topic ne baya cikin topic ɗin mu saboda mu ba da wannan muke kafa dalili ba ya koma ya ji me da me muke kafa dalili me muke cewa mun dauko magana ibnu qayyim akan ibnu taymiya shin me muke faɗa akai muna magana kan ibnu qayyim din ne ko ko muna magana kan ibnu taymiya din misali saboda haka kuma shin ibnu qayyim da ibnu ta wannan malami da almajiri alal akalli idan muka ce shi ibn al-qayyim al jawzi ya yadda da abin a kaddara ma ibn taymiya bai yadda ba ibn al-qayyim al jawzi amma yana cikin malaman bangaren wahabiyawa wanda suke kaddarawa ko shi kadai ya faɗa ba ko ibn taymiya bai faɗa ba ai shi hujja ne a gurin su saboda haka hmm. ba zai fahimci karatun da muke yi ba sai ya yi haƙuri ya koma ya ji halka ta farko yana kan wannan fejin da halka ta biyu ta wancan satin kenan da halka ta uku shine zai ji maganganun shehu tijjani muke karantawa amma idan muka ga magana shehu tijjani dala wani argument ace ne wato abu ne da zai jawo cece ku ce zai jawo maganganu akwai wasu abubuwa to sai mu ce bari mu kowa mu ga irin wannan maganar akwai irinta a gurin ibnu taymiya akwai gurin irinta a gurin ibnu al akwai irinta a gurin wani ma ba wa'annan ba to sai mu koma mu laliba tafan wasu sai mu nemo sai mu ce to wannan maganar ba shehu jari ne farau ba sahabi wane yayi tabi'i wane yayi ibnu taymiya ma yayi ibnu al-qayyim ma yayi haka muke yi kaga kaga kenan tambayoyin da yayi bai fahimci wato karatun da muke yi bane ina ga da ya fahimta amma ba zai mana wannan tambayoyin ba ina ba da shawara ga dan uwa ah, mai albarka ya koma da Allah ya samu lokaci ya saurari halka ta ɗaya. ya saurari halka ta biyu ya saurari halka ta uku wannan kenan conflict an mun shiga halka ta hudu sai ya riske mu sai mu tafi tare da shi insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam mustafa Malam Mustafa. Salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. To Malam Mustafa kana tare da Sheikh Mana Abbas Sadauki akan wannan layi. Ina gaida da Sayyid Abbas Sadauki yana jin ka kuma yana amsa na amsa sai ya ya ya ya ya jama'a wallahi alhamdulillah to Allah ta'ala ya kara kusanci Masha albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam to bismillah malam Mustafa to akan hukumar Allah abinda nake cewa cikin karatun da aka yi na farko ko na biyu na ji wani dan uwa da ya dage wai ya yi maka tambaya kamar yadda yake faɗa wai ka karanto wani abu wanda yake laifi ko kuskure na maulana shehu tijjani radiyallahu ta'ala na sannan sai ka tabbatar da wato ma'ana dai yana so a tabbatar da kuskuren maulana shehu tijjani to shine nake cewa malam ku tambayan mana shi da Allah dama akwai umarnin Allah cikin binciken laifukan mutane a zo a gaya ma duniya wani mai laifi ne Eh, da wannan yakuri a eh, Malam Mustapha muka haka mun karya doka mu zo kan topic na yau. Wannan ya wuce za mu koma da malam baya kenan muka haka mu wahalar da malam. Mu zo kan topic yau wanda malam tattauna. Na ji shi mai tambaya har da ya shigo bayan an gama karatun na wannan da ya sake shigo a ya kare maimaita wannan. A farkon kira kawai muka doki ba mu doki wani ba ina gani baka ji da kyau ba. Wannan shine farkon kira. yana nufin ba shigo ba wannan karatun ba bayan dai an yi wancan karatun na farko a karatu na biyu da ya shigo ya yi wannan magana ɗin yanzu ma eh, na fahimce ka malam Mustapha yanzu mun kawo ka'ida ne da ya kamata mu gyara zamantakewan a ah, program ɗin shi sa da yana da kyau da ka yi tambaya a kan topic da malam ya tattauna a yau. To, to, eh, eh. alhamdulillah, dama wancan na so in in yi dogon bayani to amma alhamdulillah yanzu sai dai muna fatan alkhairi da kuma fatan Allah Ta Allah ya kare tabbatar da mu akan haske da muke akan shi na wannan hanya da kuma riko da hanyar bayan Allah gaba daya. Amin amin amin amin. Ina ina gaida mala ina gaida sarki zaki. Masha Allah mun gode. Masha Allah. Jazakumullahu khair. Shi ma baya bacci ya ce a gaishe ka. Oyo ce masa ina amsawa Allah ya saka masa da alkhairi malam Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam bawa Allah ya suna ka daga nake kira? Zaki suna na Abdulkadir Nasiya Fantura a jihar Kaduna a Najeriya. Allah ya saka maka da alkhairi kana tare da Maulana Mala Ahmad Sadauki. Na gode, na gode, na gode. Allah kara lafiya da Allah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allah alkhairi mun zamu ci ku. Mun gode, mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu kola. Alaikum salam wa rahmatullahi sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga nake kira. A sunana Malam Adam daga Sudan amma yanzu dai yana kasar Libya. To, Malam Ahmad daga Libya tana tare da Shak Abu Sadauki akan wannan layi. Malam Adam ne sarki zaki ba Ahmad ba. Malam Adam kana tare da Malam Sadauki. <laughs> gaisuwa sarki zaki to alhamdulillah babban shehi na yana jin ka kuma yana amsa na'am Allah yau yana cikin farin ciki sosai farin ciki sosai yau ga ina magana da kana magana da shehin Kamal Abbas ko wallahi babban shehi na kuma ce ma na son muke magana saboda akwai babban zaki ce yana magana a bulsar da asali a dijani amma ban samu ba sarki zaki wayo alfarma wallahi ka dauki waya na na ji daɗi sosai masha Allah masha Allah masha Allah eh to ai dukan su ɗaya ne in kai in kai magana ka murna da malam Abbas Sadauki kaman ka murna da dukan su gaba ɗaya kenan ya zai iya zama wani duka abin da ya faɗa abin da ne ya faɗa to wancan da ya rubuta ya faɗan a ƙaryata shi a bar magana aiki da magana shi to ina so in yi magana don ci malam yana ta warware magana yana ta warware magana daɗi sai ana ni ba magana. <laughs> to shi ke nan, mun gode ma Allah mun gode maka kola. Eh, eh, eh, alhamdulillah mun gode. eh ba ni bane kola kai hakuri ah, kaga wanga ba da gangan ma <laughs> wa ina ɗauka ina zabe ba ne ban sani ba <laughs> yanzu haka ba ga wani na kira insha Allah za mu ta ɗaukan Allah ya yarda nagode, nagode, nagode, nagode, nagode, yana jin ka to ah, sarki sarki zaki eh, ni ma zan yi amfani da wannan dama akwai mutane da yawa da suke kira su kira mu su ce wai <laughs> yare ake samun sarki zaki wai ba a kana program ba a yi to yan uwa kundi ku kuri kira ne yake yin yawa daga wurare <laughs> sai a ta tambaya ko wata dabara ce ake yi ko wani su dabar ne in mutum ya yi sai ya samu an ɗauki kira to da ka kira ne lamba ake bada wanda Allah ya sa nasa ya shigo to shi ne yake shiga da haka masu kiran mu da Allah su daina kira kun ji yadda al'amarin yake To, kun ji ko, wallahi sai eh, mun gode sosai. Ah, to, wasu suna gani ko zabi yake yi, ba zabi yake yi ba ku hakuri. Kiran yana, yanzu aka gashi na wurin kira, wurin ɗaukan kira gashi na je na kat kola. Eh, da kuma kira shi ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam warahmatullahi barakatuh. To, ah, malam baban albani. Ma, to, Malam Baban Albani kana tare da Sheikh Malam Abin da dauki akan wannan layi. Sarki zaki ina gaisuwa ina ina ina gaisuwa ina maka fata alheri. Muna amsawa muna ansawa. Yawa sannan sarki zaki a akwai shawara da yake son baka da Allah ka samu lokacin ka samu lokacin bacci kana aiki sosai. <laughs> Insha Allah naji za mu dauki lokacin bacci Allah ya da Malam Baba Albani. Sannan malaban sadauki eh. ke bayan wa fata alheri yana jin ka ko yana amsa yawa sannan kuma gaskiya irin usulubin da yake karatu ya jin daɗin shi babu wani ta da hankali ba komi na'am hankalin sa kwance gaskiya ne akwai cikin karatu na saurari wata tambaya da kai mala abbas sadauki sarki zaki zaki akan tarki soyayya dora okay yana ji na'am malam kamar yadda sarki zaki yi magana a kai yawanci wasu abubuwa da yawa zaka ga yan tijjaniya ake cewa yan tijjaniya yan tijjaniya wasu karamomi wasu falloli da sauransu sai a ce waliyai yan tijjaniya shehun ne da sauransu da bi ba a cika samun su <clears throat> ka gani daga ɗayan bangarorin ba. Hmm. Na muna jinka. Na muna jinka. to malam malam ni nan ko cikin irin da ake cewa jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci sai a ta magana akan yan a shewa ne jika annabi ne shi shewa ne jika annabi ne shewa ne ga sassan shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam so malam eh, ni ma ina buƙatar karin bayani akan wannan ina buƙatar karin bayani akan wannan ina maka ba alheri wannan masha Allah wato kana nufi cewa a a mallu eh, suna jikokin annabi ba samu sai zala ko a shiya ko <laughs> shi ne ya rike Masha Allah, Masha Allah, tambayar shi da kyau. To, Malam kaji da tambayarsa. To, wallahi tambaya ce mai ma'ana? Tambaya ta farko kan cewa komai sai a ce 'yan Tijjaniya, komai sai a ce 'yan Tijjaniya. To, ni abin na kalla, mm. kamar ni a nawa ban sani ba kai ma za ka iya yin wani nazari din daban da nawa abin da yasa aka fi challenging ga tijjanawa akwai wasu abubuwa amma abin da nake kalla kaman population ya jawo akwai daga cikin abubuwa dai ba za a ce iya shi kadai ba amma dai nakan ga kama akwai population yawa da tijjanawa suke da shi a duniya da haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa ya zama an fi kai musu hari akan kowa saboda wannan yawan da suke da shi Sau da haka shi yasa komai sai a ce yan tijjaniya yan tijjaniya yan tijjaniya amma idan aka bi abubuwa a hankali kamar yadda muke bin su din nan muke zazzakulo abubuwa idan an je galibin abin da yake wato na karamomi din da waye duk yadda suke a nan din kai yadda suke a can ma mu babu su a tijjaniyar ma zan ma iya faɗa haka wallahi yadda suke a can ma eh? babu su mu a nan ma kwarai kuwa wayannan abubuwan duk da muke ɗibowa mu duk babu su ma a a tijjaniya irin waɗannan da wahala ka samu su a cikin tijjaniya irin waɗannan abubuwa so da haka abin da ke faruwa kawai wato akwai population wannan na ɗaya daga cikin dalilai akwai dalilai amma population yana da daga cikin abin da ya sa ake yawan kai wa tijjaniya hari saboda suna da yawa sun samu ya siyo tijjaniya ya samu karbuwa ya karba a duniya har shehin izala jaza'iri da kansa yake faɗa cewa ba wata ɗariƙa jaza'iri ba shehin izala ne a maka Eh, abubakar jazairi ina da ko maka ko madina a ɗaya haraman nan guda biyu yake yin karatu mai dai littafin minhajul muslim shi ne a ciki yake cewa ba ɗariƙar da ta fi tijjaniya yaduwa dan izala ne yake cewa ba inda ce ta fara tun daga gari kaza ta tike da gari kaza ba inda babu ba tijjani saboda haka to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suka jawo ake yi wa tijjaniya inkari kowa ya taso sai ce a tijjaniya kuma wasu littattafan bayan malaman nasu ba su zo musu ba wasu kuma a'a sun zo musu amma idon su bai kai ga gurin ba su karanta ba so da haka da sun karanta to da ba za su sai su ga cewa au ashe akwai muwa a nan wannan abin da ake faɗa akwai to wanda kuma zai dage ya karanta a littafin nasu kuma ya dage ya kai wa yan tijjani a hari to wannan kuma wani karshe akwai wani dalili ko yana ganin yana kin su ko wani abu makamancin wannan duk zai iya ɗauka kiyayya ta kansa kawai bana son su wani in dai gaskiya daga gunsu take ni bana son ta ba zan karba ba to wannan kuma ka ga matsala ce shi ake cewa kungiyanci ka ce kai sai gaskiya sai dole a kungiyar ku za ta fito in ba a nan ta fito ba za ka karba ba abu na biyu maganar sharifai <laughs> Eh, wai ba za mu sani ba a zara ne sai a ce sai kullum sai la'ala gaga domin a shiya ne eh. na daya ga si na gan shi yawwa kaga a shiya akwai ba amma a izana wankan da ya faɗa shi gaskiya ko ni ba taba ji ba a ce a izala an samu zan ba da malami ba ɗaya wanda sharifi ne kuma dan izala ne kuma shi da kansa yana faɗan shi sharifi ne kuma PhD holder ne ba daktarar eh, digiri ne abin da ya sa kuma zan faɗa ba ni da shi ya gaya wa ba idan da ni da shi ya gaya kaga ba zan fito in faɗi in faɗa ba to amma a gaban jama'a ya faɗa a gaban ɗalibai muna ɗalibansa a aji ya faɗa eh. to kaga kaga kaga a gaban kowa ya faɗa kaga ba sirri bane ba kenan kaga zan iya faɗa ni ba akwai wanda na san eh, shi malamin izala ne yanzu haka malami ne a jami'an bayar ta Kano biyu ke kenan Bayero University Kano a Department of Islamic Studies Dr. Najib sunansa malamin mu ne ya karanta da ni a secondary school tun muna secondary school around 2000 uh, na fara secondary wajen 2002 zuwa 2008 to a ya karantar da mu a senior secondary ina ga daga 2007 zuwa 2005 hmm. malami ne na izala kuma ya gaya mana cewa shi ma sharifi ne Dr. Najib yanzu haka ya karantar a legal bayan makarantar mu da ya karantar secondary da dai kuma ya karantar a legal daga nan kuma ya kowa biyu ke a Islamic studies yanzu haka malami ne a nan Dr. Najib kana zuwa Center of Islamic Studies ka je ka ce Dr. Najib kake nema za a nuna maka shi ya faɗa mana ya ce shi sharifi ne kuma ɗan izala ne tun muna sakandiri muke fafatawa da shi akan al'amuran izala ya faɗa mu ce ba mu yadda ba yana tican mu a aji ya kawo ya ce kaza zai taba ɗariƙa mu ce ba mu yarda ba ga mu inda aka ce kaza shi ma ya ce ga inda aka ce kaza saboda da ya san wannan akwai yan izala sharifai akwai su wallahi da yawa ba wa nan Kano wa akwai akwai su da yawa ga dai misalin ɗaya nan na bayar <laughs> eh, ah, akwai su sun yarda su ne na san wani ɗan siyasa ma ɗan siyasa ne babba a wannan ko sharifi ne kuma yana sa shi sharifin ne kuma ɗan izala ne sharifi ma ake ce masa kuma dan kizala ne ni na san su na san su eh na san dan siyasa to da haka akwai <laughs> <laughs> eh akwai sharifi dan izala to da haka shi wannan malami na faɗa kwa iya gayyato shi ma nan fijin inda na faɗa muku sunansa da abu ka iya bin hanya ku gayyato shi nan fijin ya gaya mana cewa shi sharifi eh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Malam Ibrahim ah, Nawa alaikum salam wa rahmatullahi. Eh Malam Ibrahim na Malam Abbas Sadauki na nawa kuma. To kana tare da Malam Abbas na Malam Ibrahim. Barka da wuni. Barka ka dai barka ka dai Malam Ibrahim. Wallahi ina ina ina jinjina da gaisuwa zuwa ga Malam. Malam yana jinka. sai Malam. Amin amin amin. wallahi malam ya yi karatu ya fita wato abubuwan da malam ya faɗa hmm. ni tun da nake ma ban taɓa jin su ba sai a wajen sa yau na taɓa ji Allahu akbar kuna tare kullun kullu yaumin baka taɓa jin wannan ba wallahi <laughs> to ai sarki zai karatu ne Oyo, na'am. Malam ya karanta abubuwan da ni ban taɓa ma jin su wallahi sai a wajen sa. Allah ya saka malam. Allah amin amin amin amin wa iyyakum sayyidi. Abu nake son zan dan yi <coughs> magana akai idan an abin nan dina. To, kana da dai minti biyar ka sani dai. To, eh. abu na farko shine wannan amsa da malam ya fara ya gama ba da amsa yanzu ta shirita cewa akwai dan izala sharifi. Eh. Akwai gaskiya ni kaina zan faɗa a nan kano eh. unguwar mu gwammaja akwai wata makaranta ta 'yan izala ce ana ce mata a makarantar jan rambu amma dai asalinta asharatul mubashir ne bil janna duk wanda yake yasa in dai dan gwammaja ne kai dan Kano dai in dai ka san aljazira kana zuwa aljazira to ka tambayi makarantar jan rambu wanda ya kafa makarantar dan izala ne sarki zaki amma kuma sharifi ne mm. sunansa sharif ta shaddaji shi da kansa ke dukan kirji ma ya fito ya ce shi sharifi ne mm. kuma duk sun yadda da shi Eh, haka kuma <laughs> suke yawwa ana samu ana hmm. samu sannan abu na biyu eh. kuma duk kona da yake magana cewa wai ibn al-qayyim al-jawziya da ibn taymiya ana karanto maganganu ana cewa wai ibn al-qayyim al-jawziya ya ce karatu aqida shi ma ibn taymiya ya daidaita ne Ya haka ne ko ba ka wani ibn taymiya ya yarjewa ibn al-qayyim al-jawziya ko bai yarje masa ba shi ma ana son dan tsokaci a kai. Abinda nake eh, yawa <laughs> abinda ni nake tunani ko shi ba bai dan yi zurfi a neman karatu ba mai bi ko abcd yake yi na karatu. Hmm. Idan ba haka ba ai kowa ya san wani ne ibn al-qayyim a wajen ibn Taymiyyah. duk wata akida da ibn Taymiyyah yake da ita to ibn al-qayyim al-jawziya shi ma akan ta yake Really? Isa malamai suke cewa a tubaku li shaykhihi min zillihi. Hmm. Ana fahimta ta sarki da Na'am, na'am. Malamai cewa suke Ibn al-Qayyim al yana bin Ibn Taymiyyah kamar fiye da yadda inuwa Ibn Taymiyyah take bin Ibn Taymiyyah. Na'am. Ina fatan an gane. Na'am, na'am sosai. Ana fahimta sarki da Na'am sosai sosai sosai. Za ce inuwa ka kai duk motsin da kai inuwa ka aishi take yi tun da menene daga jikinka take daukar wannan abun to amma shi saboda biyayya da yake wa Ibn taymiya abinda ake cewa ya fi inuwa Ibn taymiya biyayya to ga kuwa da ake masa wannan lakabin ai nadiran ne kaga ya kauce wa koyarwa Ibn taymiya mm. nadiran ne duk abin da zai kawo to wannan ina ga bai san menene alaka da take tsakanin Ibn taymiya da Ibn al-qayyim al-jawziya ba wato shi Jauziya eh, eh, jawziya bai saba wa shan eh, ibn taimiyya ko bai taba saba masa ba kenan ibn al-qayyim ai ba saba ibn Oho. ai ba ya saba masa na'am na'am na'am abin da yake da shi na aqida shi ba yana da shi wasu abubuwan ma na ibn taymiya ai daga wajensa aka fije oho yanzu sarki zaki ai ka duba mana sarki zaki yau yawancin maganganun ibn taymiya irin maganganun kashe finnan da ake cewa da abin nan da ake karantuwa yawanci zaka ji ai akwai su a littattafan ibn al-qayyim al-jawziya ko da da akwai su a cikin littattafan ibn taymiya ko ba haka bane ba yanzu idan ka duba yawa maganar cewa ana jannati yawa wannan maganar da yake cewa ma yasnau a da'ibi e yaya makiyana za su yi da ni ni aljanna ta tana tsakanin kirjina da irin wa'annan maganganun da maganganun da yake faɗa cewa da yake magana na cewa Allah ya rubuta a lauhul mahfuzu kaza <laughs> wa'annan ne maganganun hmm. dukkan su banda ibnu taymiya a cikin kuma wa ake karantowa ya faɗa ibnu al-qayyim ake faɗa ai ga su hukudu diriya nan ko shi mai hukudu dirriyan da yake faɗa yake faɗa da yake kawowa bai kai bai kai ibnu al-qayyim al-jawziya bin ibnu taymiya ba wannan kenan sannan shi mala abbas ba ya yi ba yana cewa ibn al-qayyim ya ce ibn taymiya bane a kawai shi muna kafa hujja ne akan cewa malaman yan izala su ma sun yadda da shi abin da yasa kuma aka fi faɗan ibn taymiya da ibn al-qayyim din saboda su yan izala su ba su da wani mutum da suke girmamawa suke ganin kiman maganarsa idan ba wa'annan mutanen ba Okay. Shi ne kawai ake kawo su amma in ba haka mun ba hujja bane ba ma a wajen mu kowa ma ya zani ba hujja bane kuma su suka fi yi wa mutane inkari ai muna akwai firaku da yawa akwai yan shi'a ga suna mm. amma saboda yan shi'a su ba ruwan su ba sa inkarin wa'annan abubuwan waye taba kira ya ce wai wai malamin dan yan shi'a dabarasi ko kulaini ko waye ya ce kaza ya ce kaza akan karamin auliya ko wani abu ba wanda yake yi saboda me saboda ba sun su ma wa'innan saboda jahilcin su ne da rashin mm, sani mm, mm. ya kuri ya kuri sassauta magana Masha Allah. Wannan ke, mala haka ne wanda sarki zaki. Eh na a a a akwai akwai wasu zatutuka. Ba wata zaki bace ba. a a akwai zatutuka ba ma son ana yi wa juna na fahimce ka ta nuna rashin sani ce okay okay wai ina zagi ne. ta rashin sani ce ba su je sun karanto ba duk ah, abin da ah. baka san shi ba za a iya cewa ka jahilce shi abin nufi baka san shi ba okay Na fahimta na'am na'am muna tare da kai eh muna tare da kai to sarki zaki ni wannan shine abin da nake so kawai in haska wannan mutum bai fahimci me alaka da take tsakanin malaman nan guda biyu ba shi yasa ma yazo yake wannan magana masha Allah malam Allah ya saka da mun gode maka malam Ibrahim Allah ya saka maka Allah ya saka maka malam Ibrahim nawa na gode na gode na gode wa alaikum assalam wa rahmatullah ah. sai dai Allah ya saka da alkhairi ah. to assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh kola ah shayabul fatai ah, ah kola muna jin ka kamin malaye magana Salamu alaikum warahmatullahi Wa alaikum salam kola ya sunan kargan nake kira Kana magana da Sani Hussaini daga nan Jalin Gwaja Taraba a Najeriya To malam ah, ah, Sani Hussaini kana tare da Sheikh Abbas Sadauki akan wannan layi To godiya nake sarki zaki ina maka fatan alkhairi Masha Allah muna jin ka ina mika sakon gaisuwa zuwa ga malam shek abbas sadauki allah sa da alkhairi allah ta da lafiya amin amin amin ah, muna sauraron karatu sosai muna fahimta sosai kuma muna jin hujjoji daga littafi ah, da shek abbas sadauki ke karantowa jawahirul ma'ani sai dai ni abinda nake so in ce a cikin wannan karatu mai dogon zango shine ne sau da yawa za ka samu wasu uwa kamar yan izala haka idan ana program da ya shafi ibn taimiyya a gefen abin da ya shafi shi abulfatai za ka ga suna kokarin kawo suna so su kare malamin su da Eh, jawahirul ma'ani suna so su kawo sojojin da za su kare malaman su. amma sai gari ya waye an zo ana karatu a cikin jawahirul ma'ani kuma sai ka ga ba za su bullo da maganganun da suke kokarin kare malaman su da shi a wurin sha fatai ba sai su noke su shu. Ko ko dama hujjan da suke kokarin fitarwa ba za ta musu aiki a ko ina bane suke kokarin neman ta a tare da lokacin da sha fatai yake karatu abu na biyu kuma da nake so in ce shine akwai kolan da bayan ya yi tambayoyi ya yi magana a kan cewa ba a samun sharifai ko waliyai a cikin wasu sai a ɗarika a koda yaushe ake nunawa haka eh to zai iya kasancewa saboda yanzu in sharifi ne yana cikin wata tafiya wata masa biyu wanda ba ɗarika ba ko da sharifin ne ba zai samu daman da zai bayyana kansa ba ko ya samu wata kima da daraja fiye da yadda idan a cikin kan yake saboda. Me kake nufi? Kana nufin cewa ana samun ana samun sharifi a izala amma sharifan suna ɓoye kansu saboda ka zage su ne. Yawwa suna ɓoyewa saboda ko tun bayyana ba za a girmama su ko a mutunta su ba kamar yadda mu muke gani kiman manzon Allah. Kaga duk lokacin da aka ce wannan jinin manzon Allah ne mu a wurin mu yan ɗarika muna gai masa kallon wani abu ne mai daraja sosai a gare mu. To shi yasa duk lokacin da duniya take gani sai ta ringa gani a cikin su ake samun waliyai da sharifai saboda mu suna da daraja saboda kiman mazan Allah da tare da mu shi yasa ko da akwai a cikin su ma ba za su bayyana ba saboda gaskiya ko sun bayyana ba za su girmama su ba saboda irin shukan da aka yi ba iri ɗaya bane da mu da su Masha Allah, mun gode, minti biyun ka ya cika, mun gode, mun gode. Allah ya saka. Zarban a Saudiya eh. kwanan malamin 'yan izala ne sosai musamman na Najeriya nan da yawan su sun yi karatu a gurin Sheikh Zarban suna kaddara shi sosai. Na ga wani almajirin shi yana cewa lokacin da mutuwa ta zo kawai yana cikin mutane sai aka ji yana cewa sannun ku da zuwa wani zance dai makamancin haka da ya nemo marhaba shi almajirin sai ya fassara ya ce mala'iku ne yake musu sannu da zuwa mala'iku ne kuma shi yin izala ne kaga shi ma ya ce ah, kaga shi yana da cikin zala ya ce wai eh, zan turo maka bidiyon sarki zaki in Allah da zan turo maka a ah, shi ya turo maka wannan bidiyon zan turo maka insha Allah eh zan turo maka Allah ya <laughs> eh, callin kama yana reconnecting kaga dazu ka dade baka samu kai magana ba gashi ka zo ko to kaga baka samu ma kai magana ba wani call ya shigo daban wa bayan wannan call gaskiya zamu kashe ba zamu da kira ba kuma kai hakuri ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa Na'am kola ya sunan ka daga da ke magana. Muhammad Sani ne daga Qatar. To Malam Muhammad Sani daga Qatar kana tare da Shak Malam Abbas Sadauki akan wannan layi. Wa masha Allah gaisuwa da fatan alkhairi. Masha Allah muna jin ka muna wasa. Sai dai tambaya na zuwa gare ka dai sarki zaki. Ah ba ni ne program bai. <laughs> da ba matsala eh, tambaya ne shi ne eh. sanda a tijjani ya zo ya karatu eh. ga an zo masa da tambayoyi cikin jawahirul ma'ani na'am to yau kuma ga su daukin ma'ani yana zaune ne kuma oh, ga shehi ma'ani ya zo ba masa tambaya tambaya ne ke gare ga amsa mini Oh, <laughs> ah, <laughs> ah, wannan ah, amsa in ka tambaye ni gaskiya za ka tole ni fada ne gaskiya ba zan amsa ba. <laughs> To bismillah shayi kuma shayi wani taliki ya wani addu'a ko ya kuri. Alhamdulillah kamar yadda muka faɗa insha Allah next week sati mai kama kenan za mu tashi kan batun kashfi din nan. kuma kamar yadda muka yi wannan matsala ta ilimi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya yi wa bati ba shakka amma fa har yanzu akwai ababa da ake samu na ilimi daga gare shi ta hanyoyin da muka zayyana wanda malaman duniya na musulunci ba iyayen tijaniya ba hmm. malaman duniya na musulunci suka tafa wanda dama na faɗa a lokacin da muka faɗa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa ilimi biyu akwai ilimi ɗaya wanda ake gaya kowa da kowa akwai ilimin kuma da ake kebantar wasu a gaya masa wanda Allah ne ba shi zaɓi ya yi haka don komai nashi shi wahayi ne alaihi salatu wasalam wani ilimin ya ce kakka faɗa wani kuma sahabin ya ce shi kaɗai aka gaya wa kuma shi ma bai taɓa gaya wa wani ba kaga kenan inda abin da za a isar ne ya ɓoye kaga kaga wannan ba zai yiwu a ɓoye abin nan ba saboda haka to sai muka ce yadda yawa fati ma haka al'amarin yake wancan ilimi na halar da haram da waye da waye wannan ba a ɓoye shi ya cika ba kuma wanda zai kara shi amma hmm. wannan ilimi na falala a zo a faɗi falalan wani zikiri ko a zo a faɗi wani ilimi wanda ta yi ba wanda ya sani kai kaɗai aka sanar da kai annabi ya sanar da kai ko ta hanyar mafarki ko ta hanyar kashfi da ake bayan Allah wannan akwai shi yana nan kuma a karatun da za mu dora shi kuma za mu magana ne akan kashfi domin mun kawo wani abu na ibnu taymiyyah al-harrani wanda muka kafa hujja da shi akan maganar shi tijani radiyallahu anhu wanda ya zama akwai dan iskal akan al'amarin to yana da kawo mu bi abin mu karanta maganar shi tijani da ya faɗa sannan mu bi misalan da na ibnu taymiyyah ta wala Allah da wasu malaman ma wanda ina ga abin zai ƙara fitowa haske muna so ne dan a samu takarubi a daina yawan kai wa juna hari akan matsalolin da akwai a gidanka niwa akwai a gidana to ka kara naka niwa an kara nawa shikenan yin magana lafiya daina sukan naka kai ma ka daina sukan nawa kaga shikenan sai sabani ya ragu sai ya zama na an koma an mai da hankali kan wasu ababa ne mai wanda suka fi waɗanda ake dan yi da muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya mana katari muna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta kuma ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata Allah ya tabbatar da gadiran mu Allah ya kiyaye mu zamiya wannan gida na duniya Allah ya sa mu rabu da shi lafiya mu yi duniya lafiya da imani muna addu'a ga mabiya wannan shafi musamman wanda suke garuruwa wanda ake al'amura na tsaro ake a garuruwan musulmi to muna musu addu'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ka aminci kamar yadda muka karanta wannan abin da Imam Zahabi ya yaro alamin nubala na Yahya ibn ya yace kabarin sa wato amana ne ga ahalin wannan garin muna roƙon albarka annabi sallallahu Allah ya shigar da amana a dukkan garuruwan musulmi gabaki daya a samu zaman lafiya a samu aminci a da wannan duk masu kidnapping da shauransu muna roƙon Allah Allah ya yi haka da mu ba saboda albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sarki kuma Allah ya saka masa da alheri Allah ya mana kwanansa ya kara ya lauta arzikinsa Amin shi. Kula da bayansa ya ji kan magabatansa mu ma ya ji magabatan ya kula da